A wani bincike da hukumar ƙasa da ƙasa kan cutar sukari da ta ce akalla mutum miliyan 537 'yan tsakanin shekara 20 zuwa 70 na fama da ciwon sukari inda ta yi hasashen adadin zai haura zuwa mutum miliyan 643 nan da shekarar 2030. Wani sabon rahoton hukumar ya nuna cewa uku cikin manya hudu na masu fama da ciwon sukari suna rayuwa ne a ƙasashe masu tasowa ciki har da Najeriya. Shin me mutane suka sani game da ciwon sukari? Sunana Hawa Ibrahim ciwon shuga iri uku ne. akwai type 1 type 2 sai kuma gestation an ce yawancin mutane a duniya wannan type 2 din gare su an ce kuma diabetes shine cutar da ya fi kashe mutane a duniya muhammad salis kamar yadda na ji an ce wai yawan consuming abubuwan da yake mai sukari shi yake kawo su musamman irin carbonated drinks da ragowar abubuwan kayan zaki sannan kuma na ji an ce ana samun shi ta hanyar idan ko mutum ya gaje shi daga wajen wani wanda yake da shi abin da ya biyo a tarihi tarihi irin na iyaye kaka da kakanni ko iyayen shi da suka haife shi. Lami Adamu Muhammad mutum ne da yake fama da ciwon sukari. Kusan shekara goma sha biyu ko fiye da haka ina ɗauke da wannan ciwo. Ina mai da hankali da kula da abin da nake ci. kuma ina zuwa asibiti ina yin gwaji a kan lokaci ina bin shawarwarin likitoci abin da suke faɗa kuma ina ɗan motsa jiki sosai sosai kuma abubuwan da nake ci nakan haɗa tare da ganyayyaki ba na amfani da maganin gargajiya. Dr. Muhammad S. Ahmad da Dr. Na'ima Idris sun yi mana karin haske game da cutar. Wadda ke da ciwon siga, sigar da ke jininsa ya fi yadda ya kamata. Kowane ɗan adam yana da siga a jiki. Duk abincin da muke ci in ta bi ta cikinmu in ta shiga jini jikinmu na mayar da shi siga ne dan siga shine kamar mai da ke bamu karfi da muke tafiyar da ayyukan mu na yau da kullum. kullun da shi to amma shi sugan nan ba a son ya wuce wani adadi a jinin mutum akwai type 1 akwai type 2 shi type 1 din wanda suke kamuwa da shi suna ƙasa da shekaru 30 da yawansu akwai wanda ma ana haifan su da ciwon suga amma shi type 2 ciwon suga in shi mutum ma na iya ɗauke da shi shekaru da yawa bai san yana tare da shi ba domin an lura cewa wanda suke da kiba sun fi kamuwa da cutar. Yana da mahimmanci mutum ya dinga shan magungunan shi yadda ya kamata. Kuma akwai wasu magungunan da zaki ga ana ba mutane maganin Hausa a ce na ciwon siga. So wani sa'in mutane ba san me suke sha ba. Ba dalilin wannan maganin da suke sha ba san da me da me aka hada shi ba. Zai iya sa shi ya hai da yawa ko kuma ya lo da yawa. To kin ga abu ne da ya kamata ya kamata a dinga bin ka'idan da ake shan magani. Yanayin yanayin abinci akwai kasan da ake musu abubuwan da ya kamata su dinga ci exercise haka in mutum yana shan taba shi ma ya daina sannan kuma wajen takalmi mai ciwon siga ya san da cewa bai kamata yana samun matsatsin takalmi ba ya kamata ya dinga samun da iska ta iya ratsa ta. Dr. Lawal Musa Tahir ya bayyana hatsarin da ke tattare da ciwon sukari a lokacin da mai fama da cutar ya yi watsi da sharuɗan da likita ya ginda ya masa. Diabetes cuta ce da za ta iya lalata kowane bangare na jikin ɗan adam za ta iya lalata kwakwalwa za ta iya kashe idanu za ta iya lalata zuciya za ta iya lalata koda za ta iya lalata duk bangaren jiki tana iya kawo mutuwar mazakuta ga maza misali tana iya kawo a samu matsala wurin samun juna biyu ko kuma in an samu juna biyun ya samu matsala a kan kan shi jaririn da ita mahaifiyar. Bincike ya nuna cewa har yanzu ba a gano abin da ke haddasa ciwon siga ba sai dai akan samu wani yanayi na halittar dan adam ko rashin motsa jiki ko cin abincin gwangwani da aka inganta shi da sinadarai. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.